alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. com masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk rana Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da a yau ma 31 ga watan Disamba na shekarar 2020. Za mu yi magana ne akan cunkushewar ciki da ake kira indigestion a turance. likita zai yi mana ƙarin bayani akan cunkushewar ciki da kumburin ciki. Kuma wakilin sashen Hausa a Kaduna ta tattauna mana da likita akan wannan lamari. To masu sauraro sai a gyara zama domin jin karin bayani daga likita a cikin shirin yau da gobe. Ba tare da bata lokaci ba ga wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim da likita. Masu sauraro barkanmu da zuwa wannan mako namu da muke magana akan kiwon lafiya. A yau ma muna tare da Dr. Ibrahim Taso na asibitin Sultan inda zai mana bayani akan cinkucewar ciki bayan cima wanda yake kawo um, rashin tsanatsuwa rashin jin daɗi ga ɗan adam. Likita zai mana bayani game da rabe-raben wannan larura da kuma me ke kawo shi. Likita barka da zuwa wannan mako na. Barka mu da ajabinta. Alhamdulillah masu sauraro barka da warhaka. Abin da yake faruwa wannan larura ta cunkushewan ciki ko bayan an ci abinci ko kuma ma ya zama cewa mutum baya sha'awar cin abincin gaba ɗaya ko kuma da ya fara ci sai ji ya koshi. Mm. ya ji kuma cikin na mai ciwo ko zafi haka musamman ko ya kumbura mm. daga saman cikin kasan kirji kenan ah, shi kankin kanshi ba cuta ba ne to amma zai zama alama ne na wasu cututtuka da sukan faru ko kuma wani yanayi da dan adam kan shiga hmm. misali e, daga ciki za mu fara bisa al'ada akwai wanda a halitta baya so ya ci abinci da zafi da ya ci abinci da zafi zai samu matsalar wannan cunkushewar ciki hmm. akwai wanda a al'ada da ya ci abinci da sauri da sauri zai samu irin wannan eh bai tauna ba da sauri da sauri a ila ana jira ko kuma ana sauri kawai ya maza ya tutura to zai samu irin wannan matsala domin yan adam suna da bambanci a sigar halittar su akwai wanda ya iya cin abinci da sauri akwai wanda zaki ga abinci ma da zafi zai iya cin shi akwai wanda shi dole sai ya bar abinci ya huce domin zai ce idan dai eh, ya ci abinci da zafi to cikin shi zai ɓaci to bacin wannan akwai eh, yanayin cima da an ci abinci sai a kwanta to yana daga cikin al'amari mai tasirin samar da wannan matsala wanda kusan ga al'ummar musulmai za su iya kiyayewa lokaci na azumi musamman lokacin sahur bayan an tashi lokacin sahur an yi sahur maimakon a jira kila a yi sallan asuba a dan zauna abin nan mutum yana gama yin sau sai ya koma ya kwanta to da ya tashi da safe sai ya tashi da wannan matsala cikin ya yi ba daɗi ya cunkushe mai ya ta ko gyatsa ya kumbure mai ya ta abin da ake ce masur magwas din nan ya wato wannan matsala shahararriya ne sannan akwai yawan shi cin abincin kanshi a ɗora wannan a ɗora wannan a ɗora wannan wato cin kala kala kala kala lokaci ɗaya ya zama ba natsuwa a kai ah, shi ma kusan al'umma musulmi za su iya fahimta musamman muna ganin wannan matsala a likitance lokaci na sallah to na san kuma haka lokaci na bukukuwan kirsimeti domin ga kirsimeti ta karato idan mutum ya gama cin abinci a gidansu mm. ya tsallaka ya je wancan gida aka kawo mai abinci ya koma wancan gida aka kawo mai abinci kila sha'awar ganin abincin bai kiyaye ba sai ya dora wannan ya dora wannan wani ya dahu wani bai gama da haka sannan kuma an dora wannan an dora wannan musamman ga nama an gani an ci wannan an ci wannan to da yamma fa sai ki ga ana ta neman sinadarin me za a sha dan ciki ya daidaita to duka wannan matsala da ake ce ma indigestion ko kuma wasu su fahimce shi a abin da muke ce ma dyspepsia domin akwai sinadari na da ke nika abinci a ciki mm. to shi kan shi wannan sinadari sai ya zama ya rikice ko kuma ya zama cewa eh, bai samu nika abincin yadda ya kamata ba domin an mai haɗe-haɗe da yawa eh, to kusan waɗannan a al'adance abubuwa ne da suka shahara ko da mutum lafiyar shi kalau in ya jimanci waɗannan ɗabi'u zai samu wannan matsala sannan akwai ainihin shi kan shi eh, lifestyle ma'ana al'adar ɗabi'ar mutum mm, da ya kasance na rayuwa duk wanda yawanci yake yawan shan giya sosai to zai yi yana samun wannan matsala matuka haka shan su taba sigari duk sukan samar da irin wannan matsala shi ma na samun wannan matsala waɗanda suke da larurar olsa su ma suna samun wannan matsala e, akwai kuma masu larurar da ake ce ma gastroesophageal reflux disease gad ma'ana wata larura ce wadda idan a ka'ida mutum ya haɗi abinci daga sanda mutum ya saka abinci a bakin shi ya gama tauna shi to sanda abinci ke bakin mutum yana da control yana da iko a kan shi za ka iya firzar da shi in ka so za ka iya kuma haɗiyewa in ka so to daga sanda mutum ya haɗiye shi ya kai makoshi to daga nan ya bar hannun mutum zai gangara ya tafi a makoshi don ko mutum zai kakaro amai sai dai ya tura yatsan shi ya kakari ya fito da shi mm. to amma daga sanda ya tafi kuma ya fada ciki tsakanin makogaro da ciki akwai wata wani wata taga wata kofa da bai kamata ta rika barin abu daga ciki kuma yana dawowa cikin makogaro ba mm-hmm. eh, wannan eh, shi muke kira gastro osphagial uh, uh, uh, sphincter ma'ana wata mahaɗa ce hmm. da wannan mahaɗa daga wuya zuwa ciki duk abin da ya isa ciki to sai dai kuma ya gaba bai kamata ya dawo makogwaro ba hmm. to akwai waɗanda ke samun matsalar dawowan abin da suka ci makogwaro to kuma in zai rika dawowa zai rika dawowa da wancan sinadari na acid da yake nika abinci to idan yana dawo wannan sai ya zama yana samar musu da azabar ciwo a makogoro wanda shi ma wannan nau'i ne wanda kuma ba wai ga masu wannan matsala ta gastroesophageal reflux disease ba uh, mata masu juna biyu a san da juna biyun shiga musamman farko farko haka su ma sukan samu wannan matsala hmm. eh, eh, suna dauke da juna biyu sai su rika jin sun ci abu amma yana dawowa yana musu kuna a makogwaro ko can wajen kasan kirji za su ji kamar suna da olsa haka za su rika presenting cewa ma olsa ne olsa ne alhali wannan larura ne domin shi yanayi na juna biyu yakan samar da budewar wannan kafa ta makogoro ya zama cewa karfin wannan mahada ta hana abu ya dawo ya ragu a yanayi na juna biyu ah, akwai bai eh, ke kawo shi um, wannan tashin tashin na musamman ga mace wanda take da ciki shin samuwar wannan sabon halitta a jikin nata ne sa kuma ya canza eh hakika wato shi juna biyu yana zuwa da canje-canje na rayuwa gaba ɗaya tun daga sinadarin mace don haka ai shi eh, yanayi ne mai zaman kanshi tun daga laulayin juna biyu na zangon farko da ake ce ma first trimester da yanayin laulayi na tsakiya second trimester da yanayin laulayi na ƙarshen zango third trimester a kowane in mace mai juna biyu ta zo ta ce ga complain ga complain ɗinta za mu kalle shi bisa dacewar yanayin da take ciki na wannan zango na juna biyu shi juna biyu yana zuwa da canjin sinadaran jiki gaba ɗaya don haka mace mai juna biyu ai ba ta al'ada mm. saboda ta samu canji a yanayin sinadaranta mace mai juna biyu ba ta iya ƙara samun ciki domin baya yiwuwa a samu ciki kan ciki duka waɗannan canje-canje ne kuma waɗannan canje-canje suna zuwa da sinadarai ne don haka a irin wannan canji mace mai juna biyu kakan iya samun eh, abin da ake cewa ciwon siga na juna biyu wanda shi muke cewa gestational diabetes wanda a ka'ida ba ta da ciwon siga mm. amma yanayin juna biyu sai ya zo mata ta samu ciwon siga in kuma aka samu dacewa bayan ta haihu shi kenan sai wannan ciwon siga ya tafi wato na wucin gadi na wucin gadi ne akwai matan da yanayin juna biyu yakan zo musu su samu matsalar hawan jini wanda bayan juna biyu sai su zama ba su da wannan matsala ta hawan jini domin sinadaran da ke zuwa jiki eh, suna sa su samu hakan akwai matsalar sarkewan haƙora ɗin nan da ake ce ma eclampsia jijjigan nan hmm. wanda duka yanayi ne na ah, juna biyu da kan iya samar musu wannan yanayi haka shi ma wannan matsala na dawowan wannan sinadari na acid ya zama cewa yana musu kuna duk yana cikin canje-canje na nau'ikan juna biyu da mace kan samu hatta garkuwar jikin ɗiya mace yanayin lokacin juna biyu yana da rauni don haka ko da malaria ba a so ta samu domin ya fi tsanani gare ta haka ta fi fama da irin matsalolin su infection din nan in aka kwatanta da sanda ba ta da juna biyu domin garkuwar jikinta duk ya yi kaushi to likita mu koma baya inda kake magana akan shi wannan cinkushewar ciki ta dalilin cin abinci ga masu ulcer Um, sun fi samun wannan matsala ko kuma wanda suke da alamun ciwon nan na wato gyamban ciki um, yana ta yiwu kamar yadda waɗansu suke cewa an sun haɗa ruwan sanyi da ruwan zafi wani abu wato sun ci abu mai ɗumi da kuma mara ɗumi shi ya kawo wani abu kuma sun ci abinci suka sa ganye a ciki don wa'yansu jama'a suna bayan cewa a su suke kawo bacin ciki kuma a samu cinkucewar ciki har a zama da lura. Eh, a ah, bisa al'ada wato yadda allah ya halicci dan adam ba wasu mutum biyu ko da ko irin waɗanda za a ce identical twins irin waɗanda tagwaye ne masu kama da juna mm. to su ma a ɗabi'a ba zai su zama komai nasu daidai ba mm. ba zai yi ba don haka zai zama akwai bambanci kila ko da kamar su daya ko a al'ada a ce wani ya fi haƙuri wata ta fi faɗa a cikinsu mm. to haka yanayi na halitta akwai wanda zai iya cin abu mai zafi ya sha mai sanyin lafiya kalau ba shi da damuwa ko matsala akan haka akwai wanda in ya hada abu mai zafi da mai sanyi to cikin shi sai ya ruɗe to irin waɗannan al'umma kowa ya fahimci cewa shi fa ga nau'in rayuwar shi to lalle in ya je ya jibinci wancan al'amari to zai samu matsalar nan ta rashin jituwa cinkoson ciki da wannan jin zafi ah, akwai waɗanda kuma a halitta ba su iya cin wani abu misali akwai waɗanda duk abin da ya zama akwai madara a ciki to zai samar musu da matsala ah, cikin nau'in mutanen da muke ce suna da lactose intolerance mm, mm. to su ko fura ne aka dama mm. in dai aka sa ko madara ne a ciki ko nono ne abin nan mm. sun dingi amai kenan to za su samu irin wannan eh, matsala sannan akwai ɗaiɗaikun mutane da za su zama cewa su akwai fa nau'in abin da in dai suka ci yana bata musu ciki akwai wanda kuma shi baya son wani abu kaza kamar ni misali duk inda zan ga albasa ɗanya to ba zan iya mu'amala da ita ba wannan kuma abu ne ba koyo ake ba domin zaki ga ko a yara na misali akwai da ta taso ba ta son albasa haka to wannan yanayi ne na halitta eh, akwai irin waɗannan to duk wanda ya yi dubi banda matsalar cututtuka misali kwalsa ɗin kanta da za ta iya samar da haka a wannan gastroesophageal reflux disease da zai iya samar da haka akwai masu cutar diabetes sukan samu abin da muke ce ma gastroparesis wanda shi ma zai zama cikin ba su iya fitar da bayan gida sosai to shi ma za su iya samun wannan matsala kumburi haka eh, akwai waɗanda kuma eh, hanjinsu ko kuma eh, hanjinsu gaba ɗaya zai zama shi cikin damuwa yake hmm. abinda muke cewa irritable bowel syndrome hmm. shi ma za su iya samun wannan matsala akwai masu larurar thyroid disease wanda su ma za su zama eh, makoko din nan su ma suna cikin mutane da suke iya samun wannan matsala akwai kuma masu shan magunguna nau'in magunguna kamar irin su aspirin da kuma irin nau'in magunguna na birth control wanda mata ke sha don tazarar iyali dinnan dukkan yakan iya samar da irin wannan matsala akwai wasu magunguna da ake ce ma steroids haka wanda su ma sukan iya samar da wannan matsala sannan hatta nau'in antibiotics haka su ma sukan iya samar da wannan matsala so akwai magunguna na bature wanda shan su kan iya samar da wannan matsala. To kenan dai jama'a su fada ga uh, magungunan gargajiya tun daga yana ana ta tallansu a titi a ce maganin basar <laughs> don wannan wanda ma sai nuna mana cewa uh, wato matsalar nan na cunkushewar abinci da sauransu alama ce ta cewa abu yana da basir shin ya gaskiyan al'amarin abin da shan na gargajiya abin da yake faruwa uh, a jashi bature mm. yakan yi adalci wajen kirkiran maganin shi akan ɗibi kimanin shekara goma kamun a fito da magani tun daga fara ƙirƙirar shi hmm. domin farko in aka tantance ya zai yi aiki tun daga kan dabbobi sannan a samar da mutane masu larurar a gwada yaya yake aiki sannan ba za a samu amincewa ba har sai an duba abin da muke ce mai side effect me matsalolin da kowane magani zai iya samarwa hmm. to sai an yi nazari to koma bayan magungunan eh, gargajiya wanda wasu wallahi sai sun sha maganin gargajiyan za a kawo mana su jiki riris nan da daddare mu kwantar da su bayan da suke domin ba ka'idan ya za a sha mm. ba ka'idan sannan shi wanda ya sai da maganin ma in za ka shaƙe shi bai san wane sinadari ne maganin nashi ya kunsa ba to amma kowane maganin bature yana da sunan me ya kunsa kuma a likitanci za mu iya ganin in muka ga matsala kaza za mu dora alhaki kan maganin can ne don mu dakatar da shi to wanda ya zama cewa magani kaza na iya samar mai da matsala kaza za a dakatar da wannan magani don haka bai kyautu mutane su raja'a kan shan waɗancan magunguna ba domin wasu eh, sai sun zo muna tambaya sai mu ce musu kun sha maganin gargajiya za ka ji sun ce eh sun sha wanda kuma shi yakan samar da yawa daga cikin irin waɗannan matsaloli da ake samu na wajen rikicewar ciki da samun cunkoso da kuna da akan ji taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga ci gaban tattaunawar. To ina alaƙar cutar basir da shi cinkushewar. To ai shi matsalar in kika ce basir wato ba abin da shi bahaushe ya ma kurma basara mm. kamar basir. Bahaushe zai ce maki rashin bacci basir ne rikicewar ciki basir ne eh, yawan kasala matsalar basir ne matsalar kuzari ga ɗa hmm. namiji illar basir ne to ba su ma fahimci meye suka tantance ya zama basir ba ta zafin rana ma ai gaba ɗaya za su ce miki yawan maiko hmm. eh, basir ne hmm. yawan zaki basir ne sanyi basir ne to shi yasa gaba ɗaya su ba su takaitu akan menene a za a ce jamhurin kowa ya tafi ba rarrabuwa cewa basir yana nufin abu kaza ba <laughs> e shi yasa to a likitance in muka ɗauki basir mun fi fassara shi akan matsalar wannan fayil ko kuma hemorrhoid wannan fitar baya wanda shi kuma fitar baya wasu jijiyoyin jini ne da muke ce ma rectal vessels wanda wannan cunkoson jijiyoyin jini su ne sukan riƙa kumbura ga wasu sukan bulluko ga waɗanda sukan bulluko wasu sukan kai matakin da in sun bulluko ɗin wajen yin bayan gida dubura za ta fito idan sun gama bayan gida za ta iya komawa da kanta wasu sai sun sa yatsunsu sun mayar da ita a koda yaushe ga wasu takan yi musu jini abin da yakan faru in ana samun wannan fitar bayan yakan zo da majina to in ya zama ba a ba a yin tsarki da kyau ba a tsabtace eh, wandawayar da ake sawa sai zama ana samun ƙaiƙayi hakan yakan samar da zabanyewa da ciwo yakan zama cewa wani lokaci wannan dubura ta fito ta zama abin da muke ce ma trombost ta kumbura ta ki komawa hakan yakan zo da azababben ciwo wasu nasu ba daga waje ba ne baya bullukowa abinda muke ce ma internal hemorrhoids ne wanda daga ciki ne waɗannan jijiyoyin jini wanda matukar an fahimci haka akan duba a game ya kamata a yi wasu ba matsalar suke da ita ba sai lokaci kamar mata wasu masu juna biyu ne sukan samu wannan matsala domin ƙarin nauyi da ke zuwa ciki sai zama yana danna mafitsara yana danna dubura ita kanta sai zama suna samun wannan fitar baya wanda wasunsu daga sun riga sun haihu sai su samu saukin wannan matsala ya zama matsalar takau mata ko mutane masu kiba sukan samu irin wannan matsala wanda duka suna da jininta sannan yanayin cimar abinci kanta me ake ci yaya ran ke shan wahala don kamar yadda na yi bayani can baya daga sanda mutum ya riga ya haɗiye abinci ya kai ciki to kwantrol ɗin abincin ya bar hannun shi tun daga awa nawa zai ɗauka a ciki a nika abincin ya taho cikin ƙananan 'yan hanji ya fito daga nan a tace abin da za a tace ya shiga cikin jini ya gangaro ya zo cikin manyan 'yan hanji a fara fomin a fara samar da abin da ake kira bayan gida ya taho ya biyo har ya iso dubura in ya iso dubura ya taru tsawon wani lokaci kamun mutum ya ci yana buƙatar ya rage ya shiga bayi to nikawa da nau'in abincin da sarrafa shi duk suna da tasiri akan yaya yanayin wannan eh, sinadari na eh, Eh, abinci ya samar da matsalar fitar baya ko basir ko fayil eh, da muke bayani wato nan dai akwai alaƙa tsakanin shi wato ciwon basir a likitance da shi ainihin eh, cinkushewan eh akwai alaƙa domin matsalar rashin fitar bayan gidan da wancan matsala zai iya samar da wannan matsala mutum ya ji cikin shi ya cunkushe mm. domin shi a ka'ida ai duk sanda mutum ya ci abinci ya kamata ya zama can kuma eh, kafar dubura ta zama ba komai a ciki don haka akwai abin da muke ce ma eh, eh, gastro Uh, reflex haka um, ma'ana da mutum ya ci abinci wani lokaci yana gama cin abinci sai ya ji cewa yana buƙatar ya shiga bayan gida mm-hmm. domin biyun ba za su zauna ba ciki sai ya cunkushe mm-hmm. to sanda ya gama cin abinci bayan gidan nan da zai ce ba wai abin da ya ci bane zai fitar ba na wannan lokacin bane mm-hmm. tsohon da ya riga ya ci ne to tun da yanzu ya yi sabon zubi akwai buƙatar ya fitar da wancan don haka kowane gidan abinci suke samar da makewayi ya zama cewa ko da mutum ya samu kanshi cikin irin wannan reflex cewa da ya ci abinci ya ji ciki ya murɗa zai maza ya samu inda zai shiga don ya samu daidaito to akwai jibi tsakanin fitarwa da shiga to don haka in akwai matsalar fitarwa sai ya zama cunkoso ya faru sai ya zama mutum baya samun natsuwa ya samu wannan abu da ake cema indigestion ko dyspepsia to wani hanyoyi mutum zai bi wurin ganin cewa ya kauce wa samun cunkushewan cikin nan eh to alhamdulillah cikin abubuwan da ya kamata mutane su kiyaye shine ga waɗanda ke da al'adar shaye-shaye irin na su giya ya kamata su guji haka masu cimar yaji kuma suke da matsala irin ta su ulcer ɗin ya kamata su guji haka a cimar kaya na soye-soye musamman waɗanda suka soye suka yi kamas din ya kamata a rage su abubuwa da suke da gas sosai ya kamata a rage su abinci mai nasha-nasha a kan shi ya kamata a rage uh, sannan a guji cin abinci da an ci a kwanta da an ci a kwanta eh, haka eh, to ya kyautu eh, mutane su guji cin abinci wanda za a ce can cikin dare wanda ya hmm. kusa da lokacin kwanciyarsu eh. Eh, duk da wurwuri hmm. kamun ya zama cewa mutum zai ɗanyi wasu moruwa zai ɗan kai kawo motsa jiki kamun ya zama an tafi gado an kwanta amma matukar da an ci kuma za a jawo matashin kai a kwanta to zai yiwu a samu wannan matsala hmm. masu shan taba ya kamata su guji haka ya kamata ga waɗanda Um, ke da al'adar shan irin su lipton haka ko su kofi haka um, su sha su bayan sun ci abinci maimakon kamun cin abincin e, misali saboda suna dauke da sinadaran da za su iya sosa wannan um, um, tun daga makogwaro har zuwa ciki to ya kamata ya zama abinci ya shiga tukunna in abinci ya shiga ciki ya samar da abinci to eh, da shimfiɗar majina da za ta kare ainihin tsokar jiki eh, maimakon kawai kila an yi azumi misali farkon abin da mutum zai aika da shi shine ya aika da sinadarin kofi ko ya aika da sinadarin eh, lipton haka ganyen tea ko kuma ya zama cewa ya ɗauki lemun kwalba ya fara aikawa da shi to matukar aka ɗauki wannan ɗabi'a shi ma zai iya samar da wannan matsala ah, ya zama cewa za a sha wannan ne bayan an aika da ah, abinci to waɗanda kuma suke da matsalar um, um, ba su juriyar madara su ma sai su guji haka wato mutum ya lura da menene cikinsa ko shi kanshi baya so so ya da amfani da shi ko ya daina ci saboda gujewa eh, sabida eh, sabida gujema wannan matsala duk wanda ya fahimci eh, cewa matukar in yi mu'amala da madara ko abin nan ko a yaro ne ya kamata a yi nazarin haka domin wani babba ne mm. wani kuma yaro ne iyaye ya kamata su yi nazari in sun lura cewa yaron nan da fa ya sha ti sai ya yi amai mm. to sai a fara canzawa sai a fara haɗa tun ba madara a gani a sa wani sinadari kila a gani in aka sa babu yana aman to sai a fahimci cewa lalle yana da ah, matsalar wannan Um, rashin jituwa ga madara abinda muke ce ma lactose intolerance wasu kuma wani sinadarin abinci ne duk wanda aka fahimci yana da matsalar wani sinadari in ya ci zai sha sa shi amai uh, shi ma sai a guji haka sannan akwai abinda wasu ba su kiyayewa kamar masu al'ada ko ɗabi'ar cin cingam ɗin nan mm. eh, to su ma ya kamata su kiyaye domin wajen ci ɗin wasu za su yi ta jan iska suna haɗiyan iska zuwa cikinsu sosai to ya kamata in za a ci sai a rika rufe baki ah, ya zama cewa ah, sun rage jan iska wajen ah, cimar wannan cingam domin yawan haɗiyar iska ɗin shi ma kan sa ciki ya kumbura a samu wannan matsala ba tare da an sani ba a kodayaushe yaushe motsa jiki yana da kyau ga mutane wajen samun daidaito idan akwai matsalar kuma to ya kamata a je asibiti in mutum na kan wasu magunguna da bai tabbatar ko su ne suke iya samarwa ba to ya kamata a je asibiti a ga likitoci don su bayani a kai don a samu daidaito likita ubangiji sarkin baiwa wanda ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau. A madadin wadda ta taimaka ta haɗa mana shirin wato Julie Lazarus Gresham tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.